This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 12 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Ta hukumomi a Kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. yayin da wata kotun ɗaukaka ƙara a netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau litinin kan ta dakatar da aika jirage na yakin sama kira f-35 zuwa isra'ila za ku ji cewa wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar niger ya jaddada matakin ficewar kasar daga kungiyar ecowas ko kuma sai dai yawo domin wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan mu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya muna da ƙarin bayani a cikin shirin sannan za a ji ra'ayin wasu mazauna kasar ghana a game da shan kayi da kungiyar super eagles ta yi a hannun mai masaukin baki abricos a gasar wasan cin kofin afirka afcon gaskiya ban ji daɗi ba duk iyawarka za iya nasara a kanka kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani ka san abin da kake so kuma Allah ya fi jarraba ka kai sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na baban gida Jibril wanda a wannan makon shirin ya yi nazari akan tasirin da yawan kuɗaɗen da 'yan Najeriya suke kashewa a kasashen ƙetare wajen karo ilimi To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a kamar sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin Nkambe. Kamar ta sha fama da har-haren 'yan awari waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a 'yan makonnin da suka gabata. a shekarar 2016 rikicin na yan aware ya barke sanadiyar boron da bangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renin faransa masu rinjaye a kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum dubu shida sun mutu sanadiyar rikicin wanda har ila yau ya shafi karatun yara sama da dubu shida isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin rafa waɗanda suka halaka akalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza yankin da ke dauke da akalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yakin mazauna yankin na rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na isra'ila suka rika fadawa kan gidaje da masallatai isra'ila ta ce hararen da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na rafa yayin wani sabame da ta kai na kubutar da wasu yahudawa biyu da hamas ke garkuwa da su The Israeli military extracted the captives under fire in a dramatic raid after soldiers stormed. Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce dakarun na Isra'ila sun kubutar da mutanen ne yayin wani samami mai sarkakiya a wani gini mai cike da tsaro. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba da samamin da dakaransa suka kai yana mai cewa ƙasarsa ba za ta bari wata dama ta kubuce mata ba wajen ceto 'yan ƙasarsa. halin da ake ciki kuma wata kotun ɗaukar kara a netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau litinin kanta dakatar da aika jirage na yakin sama kirar f-35 zuwa isra'ila matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da isra'ila ke kaiwa a yankin na gaza ita dai isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin inda ta kaddamar da hare-hare akan ƙungiyar hamas bayan harin da ta kai a yankinta a watan oktoba da ya halaka mutum 1,200 isra'ila ta halaka sama da falasɗinawa 28,300 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza tun bayan barkewar yakin kotun ta ƙasar netherlands ta ce ya zama wajibi gwamnati ta bi wannan umarni cikin kwanaki bakwai ko da yake akwai kofar da gwamnatin za ta iya ɗaukaka ƙara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Mahmud zai karanto mana sauran labaran amma dan yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe dangane da matakin ficewar kasar Mali da Burkina Faso da kuma Nijar daga kungiyar ECOWAS wato sai da yawo. A bayanin da ya ta kafar talabijin na kasar janar Abdulrahman Tani ya bayyana cewa kasashen uku sun kaddamar da yunkurin samar da takardun kuɗi saɓanin wanda ake amfani da shi yanzu da nufin yanke igiyar da faransa ke amfani da ita don ci gaba da mulkin mallaka saboda haka lokaci na nan tafi da za su fice daga kungiyar kawancin eh, kuɗaɗe wakilin muryar amurka a yamai suli mumuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani janar abdurrahman chani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin nijar ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar sai da yawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa nishar haɗa kai da burkina faso da mali don ficewa daga sahun mambobin kungiyar wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya wagga kungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kudin na niger mu yi unhwani da shi yana mai dora alhakin dambarwar da ke tsakanin kasashen uku da a ɗaya gefe ecowas a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan faransa in ka ɗauki tinubu ribin ya kai faransa ita ta bashi iko bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko sai ya dibi sai ya galla mu Nijar ya bi umarnin Faransa sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi in ka ɗauki talon dibin ya kai Faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne na hudu ake so koko a jayo dan amsa shata a aza bisa karaga makisan shi na hudu shi a maharin wannan furjin musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma ƙasar mu nijar shugaban majalisar cnsp ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen ios daga ecowas ta sai illa ma Allah babu zancen koma baya shi ta abin da ya ci gaba insha Allah kuma bamu da jikara ga abin da zai biyo baya yana mai zargin faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a nijar benin daga iyakanmu da su da najeriya ya kai dubulve ya kai penjari can inda suke da iyaka da togo iyaka da mu da 'yan ƙasar burkina duka faransa suna da bazi-bazi cikin waɗannan jahohin akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo benin najeriya haka tun daga dak sai ka zo kebi faransa na nan tana zamnawa ciki ka ɗauka lak chad faransa na ciki iyakanmu sai ta je gali suna biɗar su haƙa muna tashin hankali shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar nijar da mali da burkina faso su fice daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗaɗen sefa wato iyomowa bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka harka kuɗi lokaci ne insha ƙwararri suna ga aiki radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah. Waɗannan bayanai na janar Abdurrahman Tani na fitowa bainar jama'a ne a wani lokacin da wasu majiyoyi ke cewa shugaban rikon kungiyar sai dawo shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wata tawaga domin zuwa bikon kasashen Niger, Burkina Faso da Mali su dawo gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger. A gaida su limin barma da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurari daga nan birnin Washington DC kai tsaye ga kashin labarai na biyu. To dakarun Ukraine sun faɗa a yau litinin cewa Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuka 17 hada da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo sha hudu daga cikin jiragen mara matuka kirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. lamarin ya faru ne a wasu yankunan ukraine da ake kira kamersheski vishisiya kirovarad da sauransu gwamnan ɗaya daga cikin yankunan ya ba da rahoton cewa wata wuta da ta tashi a yankinsa na da alaka da hare-haren da rasha ta kai wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a ƙasar malawi ya ƙirƙiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur Ernest Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zumar rage yawan kudaden da mutanen unguwar su ke kashewa wajen sayan batirin torchlight. Andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta. Ya ce janareton nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai dubu daya inda yanzu haka yake iya ba gidaje tara wutar lantarki daga wata transforma da ya kirkira. Ali Katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a ƙasar ta Malawi. What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know. ya ce abin da ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita ya ki ya faɗa ya kamata mu sani ko don a taimaka masa wasu dai na ganin andrew ya ki ya faɗi yadda yake samar da wutar talantarki ne da gangan gudun kada a sace masa fasaha. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. inda wasu al'ummomin kasashen afirka ta yamma mazauna ghana suka bayyana ra'ayoyinsu a game da rashin nasarar da tawagar super eagles ta najeriya ta yi a wato wasan karshe da ta buga da tawagar cote a gasar cin kofin nahiyar afirka da aka kammala jiya lahadi inda wasu suka danganta rashin nasarar najeriya da rashin sa'a lura da karfin tawagar 'yan wasan najeriya a gasar inda wasu kuma suka ce tarihi ne ya maimaita kansa wakilin muryar amurka a kumasi hamza adams na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana Muhammad Suraju gaskiya ban ji daɗi ba. Duk iyawarka za a iya nasara a kanka kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so kuma Allah ya fi jarraba ka kai ko ba haka ba. To ta iya wannan jarrabawa ne kuma ta iya nan gaba kila mu kuma mai nasara a wani bangaren eh amma saboda ka san duk mutumin da yake kishi da kasarsa to dole ne ya fatan kasarsa ta samu nasara suna na ma'azu na isa ni dan Niger na cikin region kintawa kallon Cote d'Ivoire dai da bun gashi dai za a ce dai da an yi dai da an kare lafiya dai ka san komi mutane suna da wanda wanda ke da rabo kai shine ke samu amma mu farko muna bayan Najeriya tunda dai abun gashi amma tunda dai sa'an su ne dai su Cote d'Ivoire Allah ya ba sa'a kuma da an ka yi ta lafiya an ka kare shine muke fatan alheri. Tsokacin wasu al'umman Najeriya da Nijar mazauna Ghana kenan bayan da Cote d'Ivoire ta doke tawagar Super Eagles na tarayyar Najeriya da ci biyu da ɗaya a wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a jiya Lahad. Najeriya ce ta fara zura kullo a ragar Cote d'Ivoire mai masaukar baki tun a minti na 38 ta hannun chaftin ɗin ta Williams Chus Ekon. inda daga bisani Cote d'Ivoire ta farke har ma ta yi nasara akan Najeriyar kafin fara wasan da an yi wa Najeriya tsammanin nasarar lashe karawar lura da yadda ta lallasa Ivory Coast a haduwarsu ta farko yayin wasannin rukuni amma ko hakan bai tabbata ba. Ibrahim Mudibu mai sharhi kan harkar kullo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara. Cote sun zo da sa'a ne in ka duba wanda ya kwalifa da 3 points cikin ball duka misali argentina sun yi irin haka nan sannan kuma ya sunan shi portugal su ma sun yi haka nan shi sa da abin ya zo ma eh, cote d'ivoire shi na ce kai kan ce history fa ina iya maimaita kansa shi sa abin da cote d'ivoire suka samun ga sun ya su ɗauki kafin nan alhalin najeriya an ka duba conceding su goals su duka su samu two goals kawai ne saboda defense su yana da karfi shi sa ballon nan duka matatara kana sanin sa'an nan dama da rabo duka yana kan Cote ne. Sai dai banda nishadi da aka samu yayin kallon wasan masu sharhi na ganin wasa na kwallo na da gudunmuwa da zai bayar wajen tabbatar da haɗin kan al'umman tarayyar Najeriya in ji Ibrahim Muddubu. Batun kwallo a Najeriya ko kwallo yana hada zumunci a nan ga inda muke duban ball kamar na ga 'yan Najeriya da na sani dai masu kawo huluna da wa'yansu kayuka haka na riguna dai sa'annan da ibo da ke amfani da na eh, phone mobile phone da ababa sun hadu su duka sun mara ma kasar su baya. Najeriya mai tarihin lashe kofin Afcon har sau uku wannan ne karo na takwas da ta kai wasa na karshe na gasar kuma karo na biyar da take shan kayi ita kuwa Ivory Coast ta shiga sahun kasashen Kamaru da Masar waɗanda ke da tarihin ɗaukar nauyin gasar da kuma lashe kofin a lokaci guda Hamza Adamu muryar Amurka daga Kumasi Ghana a gaida Hamza To kada fa a sha'afa san muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma na safe. Ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum kama da warhaka kama da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da ashirin yan Najeriya sun kashe zunzurutun kuɗi har fiye da dalar Amurka biliyan ashirin da takwas domin yin karatu a ƙasashen ƙetare abinda kuma gwamnan babban bankin Mr. Olaye jimmy cardoson ya alakanta da haifar da karancin dalar amurka da yanzu haka najeriya ke fuskanta to kuwa 'yan najeriya suka ji game da wannan hasashe ko bayanai da ya fito daga gwamnan babban bankin najeriya kuma ta yaya za a taimaka wajen kawo karshen fita da 'yan najeriya ke yi zuwa kasashen ƙetare domin karatu tambayar kenan da na dr bashir yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya na jami'ar kimiyya da fasaha da kimiyya ta jihar naija idan har shi sabon gwamna na bankin najeriya zai ce wato ainihin harkar taɓarɓarewar naira na da alaka da kuɗaɗen da ɗalibai suke nema a waje waɗanda suke karatu ne ƙasashen waje to wannan kaga abin tambaya a nan shine to me abin yi shi za a tambaye shi me ya kamata a yi a hana su ko ko wani irin karatu suke yi ko kuwa saboda a da a nan ƙasar najeriya akwai ɗaliban su ma wasu ƙasashe da dama da suke zuwa su karatu a nan foreign students kamar yadda kasancewa ƙasashe daban-daban sukan kai ɗaliban su dama su je su karanto musamman samun wani abu wanda kila a kasar su abin da suke da shi bai kai wanda yake wancan wurin kwarya ko kuma a ce ma wato ainihin abin da shafi haɗaka na wato ainihin bincike to amma yanzu jami'o'in Najeriya sun kai ga marhalar da kalla ne zaka je kaga jami'o'in nan da dalibai na kasashen waje amma na 'yan Najeriya musamman waɗanda suke da hali ko waɗanda suke da wato ainihin wani dai wato gata a gwamnati da yawa su tura su suke su je wancan kasashen su je su karatu kuma in sun je wannan kasashen wani abun mamaki ma sai ka ga me suke karantowa da babu a wannan kasar da in an inganta wato ainihin jami'o'in nan ba za a iya karantarwa ba saboda haka jami'o'in ne na nan najeriya an kyare su suna wato ƙara rushewa in ka shiga cikin jami'o'i kusan kashi casa'in da wani abu na waɗanda suke karantarwa daga profesoshinsu har ƙasa a takure ake karantarwa ba daɗi ana dai daurewa ne saboda ba abin da za a yi da ka je ka za ka ji an takura su albashi dama an hada su albashin wajen watanni nawa sannan yanzu kuɗin da ake ba su eh, a tsintsinka kuɗin sannan ba za a bayar da ya dace ba sannan ga abubuwa na wulakanci daban-daban waɗanda malaman jami'o'i suke fuskanta a takure a rashi ka je abin zai baka mamaki ka je profesoshi da yawa yanzu haka a cikin jami'o'i hatta rike motar su su rike mota don su je wurin aiki su je su dawo da dama ba sa iya yi to kaga ya za a yi harkar ilimi ya ya bunƙasa kuma in wannan yana da alaka ya sa yaran masu hali duk suna barin ƙasa suna tafiya ƙasashen waje kaga ya nuna cewa ƙasarsu ta rushe kenan harkar ilimi ya rushe wannan ko babban abin takaici ne saboda haka abin yi shine gwamnati ta sake waiwayowa ta dawo ta kalli harkar ilimi tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa jami'a wannan shine abin da ya kamata a yi idan kuma aka yi haka to wannan shine da Allah zai iya taimakawa Ah, in ma dalibai suna zuwa waje su karatu to suna zuwa waje su karanto wani abu ne na skills waɗanda zai taimaka su zo su ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa din amma jami'o'in ƙasan ma su ma sun isa sun tsaya da kafansu Allah ta'ala kuma ya sa mu dace wannan akwai abin takaici kwarai dangane da hanzari da yawanci eh, mutanen gwamnati suke bayarwa alhali kuma matsalar ta haifu ne saboda ire-iren policies yadda ake tafiyar da harkokin wannan ƙasa musamman akan abin da ya shafi ilimi. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya kuma ya mun karin haske game da alfanu ko rashin alfanun wannan mataki na gwamnan babban bankin najeriya na fitar da kudade domin yin karatu a kasashen ketaren watan yana da alfanu amma kuma matsalar da yake kawo wa tattalin arzikin kasa ko kuma kudin musayan kasa shine na kamar rage darajarta idan kowa ya ce sai ya fita kasan waje kaga su mafi akasari wayannan kasashe na waje din ba da kudin najeriya suke amfani ba kuma kuma mafi akasarin kasashe za ka gani ana fita a je neman ilimi amma mafi akasari ilimin da za a nema sai wanda ba za a iya samun shi ba ne a cikin gida kamar a cikin gida Najeriya ko kuma wasu kasashe na nan Afirka wayanda muke da alaka da su wayanda yake yana da saukin tahiyarwa to amma sai ka ga mu mu ta nan Najeriya kowa za ka gani duk wanda ya samu dama za ka ga cewa yana so ya kai dan shi kasar waje kuma wannan kasan waje din yana da bukatan kudaden musaya musamman dala wanda yake amfani da ita wannan kuma za a ga cewa yana kawo na kaso akan kudin musaya ko kuma darajar kudin kasan to kamar yadda ka sani ba za a hana kowa fita zuwa neman ma ilimin kasan waje wanda yake da hali ya kai dan shi ko kuma shi da kansa ya je karatun kaga gwamnati ba za ta ce ta hana ba to amma dai yana da kyau ya zama na kasa ta tantance wani ilimi ne yake da amfani da zai gaggawan kawo ci gaban kasan kamar kaga misali misali a dacen baya muna da gibi akan harkokin musamman na harkan na'ura mai kwakwalwa da kuma harkan nan na wanda ake kira na yanan gizo za ka ga da muna da wannan gibi to amma za ga bayan 'yan shekaru 'yan najeriya da yawa sun zo sun shahara a wannan wuri kuma idan ka dubi irin yawan jami'o'in da muke da su ga sunan da ake ta budewa to kamata a ce wasu fannoni na ilimi da ake zuwa neman kasan waje ya kamata a ce yanzu za mu iya samar da shi a nan cikin gida wanda samar da shi cikin gida din kaga zai ma mai shi mai neman arha kuma zai ma kasan taimako don saboda ba za a buƙaci amfani da kuɗin musaya ba to kaga irin wannan kaga ana kira ga masu hannu da shuni ko kamfanoni kullum da muke cewa gona gwamnati kokari ta haɓaka abubuwan more rayuwa musamman wutar lantarki da hanyoyi da kuma harkan ilimi din zai yi amfani kuma zai taimaka ma tattalin arzikin kasan amma a yanzu idan aka bar shekara zube kowane irin ilimi da wanda za a iya samu a gida da wanda za a iya samu ba sai an fita waje saboda matsaloli da yema sashen ilimin tarnaki na kaman yajin aiki da sauransu wanda kuma komi na da ka'ida mutum na da yaro yana son ya ga kokari ya kammala karatun shi akan lokaci ya nemi aiki ya taimaka ma rayuwa da kasa to amma idan gwamnati da masu hannu da shuni aka yi kokari aka inganta wannan wuraren karatu namu to wannan zai taimaka ma tattalin arziki aiki musamman kudaden musayenmu. Arazoko patron call obey to serve our fatherland with love and faith and faith. wasu yara 'yan makarantar firamare kenan ke rera a taken najeriya makon da ya gabata ne dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci 'yan najeriya musamman ma dai manyan jami'an gwamnati da su kasance masu rera taken najeriya da kuma daukar alkawari na yin biyayya ga najeriya bilhaki da gaskiya a duk lokacin da aka je wajen bukuna da ya shafi gwamnatin tarayyar kasar daukan wannan mataki dai in ji shugaban najeriya bola ahmed tinubu shine domin saka da'a da kuma sanatar da 'yan najeriya irin haƙƙin da ya rataya a kansu na kasancewa 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa wayanda suka yi alkawarin kare maradun najeriya a ko'ina suka samu kansu to ko menene alfanun gaira taken najeriya shin da gaske zai tabbatar da da'a da kuma kishin ƙasa kamar da ake yanzu a tarayyar najeriya tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan najeriya ta wannan national item da ya kamata ya ce shugaba ya ce ayi wannan ba shi ba ne inda ma ko program ne za ya ka ai komi ana yi da addu'a ne ba wai da national item ba addu'a an ka fara da komi ya fi muhimmanci ya za fara national item ka yi da musulunci ko kristanci su ma za su yi addu'a komi aka fara da addu'a za samu nasara abu amma fara abu da national item abun nan bai dace ba ya kamata yana batun aiki kishin kasa ne ya batun kishin kasa kasa wannan ba batun kishin kasa ba ne waga ta yunwa za a ji da shi ko ko ta national anthem national anthem me yake kawo mana ba abin da yake kawo mana amma illa sai dai a lokaci da ya gabata can baya ne ake ba wayan abubuwan muhimmanci wayan abubuwan yanzu ba abubuwan da ya kamata ba muhimmanci ba ne ya za a zo a ce waya ba national anthem muhimmanci kuma ga abin da ya kamata ba muhimmanci ba ba su muhimmanci ba ba fuskanci sun me ya kamata ba muhimmanci abubuwan da ya kamata ba muhimmanci a Najeriya kamar misali irin yanda yan yanayin da najeriya ta shiga yanzu talakoki sun wahala nan da can to ba samu mafita ba yanda za a a samu matalaka sama da mafita shine ya kamata yi ma mutane ba wai a jiwa na national team national team zai kawo mana amma ana koyar da shi a makarantu har yanzu dai ko to ana koyar da shi yawa ga amma yanzu nan aka ba da wani muhimmanci ga talaka fa gaskiya tsakani da Allah mu faɗa mu junan mu gaskiya bai da amfani sai su can da suke cewa ya ta yin shi yana da amfani gare su amma ma mu ga talaka tsakani da Allah bai da amfani a nufi. To masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham naku yi girji ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da A baban gida Jibril. To kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sakon. Ya Allah ya Allah na hukar. domin iyali shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita kama daga harkokin siyasa. Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba. Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa. tarbiyyar ƴaƴa. Addini tun farko ya ce ka zaɓauwa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samuna na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure a kan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya kasance da shirin domin iyali kowace alhamis karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 5 agogon ghana murya amurka duniya a tafin hannunku. Kun ko kan To kafin mu karkar shirin yanzu ga labarai a takaice. Hukumomi a kamar sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki hada kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin ƙasar Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin da ake kira an kambe. kamar dai ta sha fama da hararen 'yan aware waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a 'yan makonnin da suka gabata a shekarar 2016 rikicin na 'yan aware ya barke sanadiyar boron da bangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renon faransa masu rinjaye a kasar isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin rafa waɗanda suka halaka akalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza yankin da ke ɗauke da akalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tserewa yakin da ake yi mazauna yankin na rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare haren na isra'ila suka rika fadawa kan gidaje da masallatai isra'ila dai ta ce hararen da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na rafa yayin wani samame da ta kai na kubutar da wasu yahudawa biyu da hamas ke garkuwa da su a halin da ake ciki kuma wuta kotun ɗaukaka ƙara a netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau litinin kan ta dakatar da aika jirage na yakin sama kira f-35 zuwa isra'ila matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da isra'ila ke kaiwa a yankin na gaza ita dai isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin inda ta kaddamar da hare-hare akan kungiyar hamas bayan harin da ta kai a yankinta a watan oktoba wanda ya halaka mutum 1,200 to da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na rana a yau sai kuma zuwa can an jima idan an tara da mu misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da kamaru wanda ya daidai da karfe biyar agogon wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu da shirinmu na dare yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto mana labarai sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie lares gresham da ma wacce ta sada mu da ku na shuwan ni aisha mu'azu ne ke ci muku sallama amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe ina nan tafi na